Sunana Samira. Samira daga wata ƙasa kika uh, Na zo daga Gasar China. Muna koyon harshen Hausa jami'ar BOK don nazarin uh, harshen Hausa da al'adar Hausa. Wannan murya wata ɗaliba ce ta ƙasa da ƙasa wacce ta fito daga ƙasar Sin inda suka zo koyon harshen Hausa a jami'ar Bayero ta Kano. Ɗaliba mai suna Samira ta ce kimanin shekaru biyu kenan da suka fara karatun harshen Hausa a ƙasar su ta Sin. ta ce abin da yasa take karantar harshen Hausa domin yadda harshen da al'adun ƙasar Hausa ke bata sha'awa. Ah, eh muna koyon harshen Hausa na ƙasar Sin ah, na shekaru biyu. Shekaru biyu? Eh, muna koyon harshen Hausa. Me kika harshen Hausa? Domin ina so ah, al'adar Hausa kuma ina zato um, al'adar Afirka Eh, yana da ban sha'awa sosai. To menene asalin sunanki ba sunanki na kasar Hausa ba? Uh, sake. Menene asalin sunanki ba sunanki ba Samira ba me sunanki na can kasar Sin? Um, eh, maramina ya zaba sunan sunana eh, Samira. A wannan shekara kuwa kungiyar ɗaliban Hausa ta Najeriya da haɗin gwiwar sashen koyar da harsunan Hausa da ke jami'ar Bayero ta Kano suka gudanar da taron a bana. Farfesa Aliyu Bunza a jami'ar tarayya da ke Gusau, wato jihar Zamfara, sannan malami a jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke jihar Sokoto, wanda ya gabatar da mukala mai taken Hausa da Hausawa. Ya ce harshen Hausa lallai ya ciri tuta domin kuwa har kawo yanzu harshen tana da tasiri a idon duniya sannan ya kara da cewa babu wata harshe a duniya da ba a aro wata harshen an tsarma ba yana mai cewa hakan na faruwa ne sakamakon cuɗanyin cinikayya da auratayya da ya shiga tsakanin al'ummomi. To da kyau barka. Ni na ganin akwai abin da bature kira language endangerment wai haɗin da kyau ga harshe. A'a ko ya uku ga Hausa an ci karfinsa. domin har yanzu akwai wurin da akwai tsararar hausa wadda komai ba shiga cikin daba kuma barin nan baki shawara barka duk harshen da ke duniya ya zama rudadden harshe yanzu babu harshen da ba aroyi e ba ba aro e. e in ki duba larabci gaba daya tushe gaba daya da za a tada sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yau suka saurari larabcin makka ba su gane abin da ke fara. da za ta da baturen da shekara saba'in da mutuwa yanzu scotland ne a turanci baya ganewa saboda cuɗanyar mutane ne haɗuwar kasuwa ce ga gamayyar taruwa su harshe na san matsala amma 'ya'yan da ake haifa na yadda ke a birane irin su abuja a birane irin su london ko paris to ta yiwu harshe ya lalace domin babu masu magana da harshen sai iyayensu a da gwamnatin tare ta saka a cikin ilimi shine turanci shine annabi saboda sun kaddari gaba ɗaya turanci ne ilimi kuma wannan rudewa ne da rikicewa da rashin sani ya kamata rashin sani menene ma ilimin ai su in ingila turanci suke yi faransa ba turanci ko da yaran su ba male ba turanci ake yi ba iji ba turanci ake yi ba duk kasashen da fari duk kasashen da ake sun kowa tattalin arziki da harshen gida ake koyar da yaran me yasa koyar da mu turanci don amna mulkin mallaka kuma daga cikin illan mulkin mallaka shine a hana ka harshen ka da al'adunka a cusa ma na wani kaga wannan shi yasa duk da an yi wannan duk kasashen duniya suka waye suka kwari su kore su kore mulkin mallaka da ra'ayin cikin jininsu babban hanyar za a bi shine a koyar da yara da harshen gida UN ta kawo wani shiri mai suna rana a arewacin Najeriya kawai ta kawo don Hausawa ta ce na fahimta babu ɗaliban babu mutane suka diyan Hausawa basira irin basira ba suka ce za su kawo wani shiri da zai ci kuɗi wajen biliyan talatin na koyar da yara ilimi cikin harshen su musamman mathematics cikin harshen gado ilimi yake ba cikin harshen da aka aro ba idan za a tura yaro yanzu je tura ya koyi medicine aka ce zai koyi zai koyi harshen wata ƙasa kan bulgaria shekara ɗaya ba mace zai zo karatu ba yanzu ne koya kai kashe mutanen mu yau za ku yi harshe cikin shekara ɗaya haka san magani da tsarai kai ka ne na tura ga magori a kano na ci a gama su na itace ba shekara biyar ba gane su saboda haka mu muna ganin cewa ko su iyayen sun kashe hausar ko su wasu malaman wanda ke malaman hausa ne amma ba sa kishin a ce a su koyarwa ko sun yi kokarin su Allah ya riga ɗaukar harshen ba abin da za yi Allah ya bashi bashi kuma ya dauka shi abin da kamata mu taru mu ɗauka wannan harshe. To ta yaya za a bunƙasa harshen Hausa? Hukuma ta ƙasa ta aminta da shirin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta cewa kowane yaro a koda shi da harshen mamansa kawai. Ai idan mama za ta koyar da yaro in ya zo gida za ta yi masa Hausa. In ya fita ai wato ɗauka ne wanda ya fara rubutun Hausa duniya ba ba Hausa bane. A bai ga durugu ba Hausa bane. su fara rubutun Hausa ba Hausa bane. amma Allah ya daga da wani harshe ya ce da shi gaba. Iya sanin mu a duniyar ba fata babu shi. Kuma binciken da suka yi sun tabbatar cewa mandarin kamar na gaya muku shi harshe na farko wanda ke da mutane nawa biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara sai ingilishi in ka duba ƙasa sai hausa hausa kaɗai ce ta kai tana cikin ta goma sha ɗaya amma babu ƙasar ta mallaka ba su da gwamnati ba su da wani addini da wannan harshe. farfesa abun za ya ci hanya ɗaya da za a bunƙasa harshe ita ce ta hanyar amfani da harshen uwa wajen koyar da darussa da wasu ayyukan ci gaba. a yayin taron da ya an gudanar da naɗin sarkin ɗaliban hausa wato comrade Nura Suleiman Jar burji a matsayin sabon sarkin ɗalibai ta ƙasa ya ce wannan shine karo na farko da aka gudanar da wannan taro sun gudanar da taron ne domin nuna mahimmancin harshen Hausa idan duniya. Wannan shine karo na farko da muka fara gudanar da ranar Hausa ta duniya amma wannan shine karo na hudu a jerin shekarun da muke yin tarurruka a ƙarƙashin wannan ƙungiya wacce ne shekara uku ina rike da ita. gashi kuma yanzu an naɗa ka gashi yanzu an mun sabon naɗi an ɗora mun nauyin da ya fi na baya me ya ja hankalin har kuka haɗu har kuka yi tunanin ya kamata mu yi taro na ranar Hausa ta duniya. Babu shakka akwai abubuwan da suka jawo hankalin mu duba da cewa harshen Hausan nan yana ɗaya daga cikin harshe mafi girma a Afirka. Sannan harshen Hausa yana ɗaya daga cikin harshe wanda ya fi kowanne yawa a wannan ƙasa ta Najeriya. sannan harshen hausa yana ɗaya daga cikin harshen da nake alfahari muke ƙaho da shi domin a kaf afirka babu wani harshe da kafafen yada labarai na ƙasashen waje suke amfani da shi wajen sadarwa ko wajen faɗakar da al'umma kamar harshen Hausa kamar BBC za ga ta yi shekaru da dama tana kusan akalla shekara saba'in na ji ana faɗa ni ba ma duba ba cewa tana amfani da harshen Hausa sannan ga kafar kuma ta a amurka su ma sun ɗibi ɗimbin shekaru suna gabatar da shirye-shirye a wannan harshen hausa to me zai hana mu a matsayin matsayinmu na hausawa masu karanta harshen hausa mu nuna waɗannan kafafen yaɗa labarai da sauran al'ummar da suke baro ƙasashensu zo su koyi wannan harshe mu nuna musu muwa mana kishin harshen mu kuma sannan duk wata gudunmawa da suke nema ta kowane bangare zamu bada zamu iya basu wannan gudunmawa babu shakka akan yi hawan kawara a harshen hausa wajen gabatar da maganganu ko kuma rubuce-rubuce kamar kin buɗe kamfani kawai sai ki zo ki rubutu kai tsaye ba tare da tuntubar masana wannan bangare ba kuma muna ta kokarin so mu ce duk wanda yake irin wannan a samu hukunci mai tsauri wanda za a yi masa domin harshe ne waɗanda muke so mu tsaftace shi a wannan ƙasar duniya baki ɗaya. Baya ga mukalolin da aka gudanar an raba kyautuka ga wasu 'yan jaridu da suke taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa harshen Hausa da wasu al'ummomi da suke taka rawa wajen ci gaban ilimi. Baraka Bashir dandalin VOA daga Kano a Najeriya.